أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد زام تاشي درسينا دبيو أتكن كراتمنا آه، مرات السعود دشرهن sharhinsa الورود يو شاء قومة ko ga watan rabi'ul akhir hijira ta 1441 wadda ta yi daidai da bakwai ga watan sha biyu mm, shekara ta 2019 ta miladiya muna cikin babin almajaz za mu tashi baiti na 222 wadda dubir waqfi fil isti'mali na'am bismillah alhamdulillah wahda والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيقول المصنف رحمه الله نعم، والضد بالوقف في الاستعمال وكون الإطلاق على المحال نعم يتشي والضد بالوقف في الاستعمال وكون الإطلاق على المحال يتشي والضد كيشير الضد وتكيشير كيشير واندا يتشي a cikin wancan baitin wabit الاصيل اي ضد الاصيل كيشير kishiya kuma shine almajas kenan diddul asil kishiyar hakika yu'rafu shi kuma bil waqfi fil isti'mali waya nufin wato kun kan abincin baitin mun yi mun yi alamomin alhaqiqa yace wa bit tabajuri yura asilu in lam yakun dalilu lad dakhilu wa adamu nafi wal ittiradi in wusima al bilin bil infiradi wayannan sune alamomi guda uku da ya bayar na alhaqiqa to yanzu kuma zai koma ya zama ya zuwa ga alamomin almajaz shine yace shi almajaz wanda yake shine biddul haqiqa bil waqfi fil istimali ay yu'rafu bil waqfi fil istimali ana sanin sa da yin tawaqqufi wajen amfani da shi wato ma'ana duk lafazin da kafin kai amfani da shi a wata ma'anarsa sai ka yi tawakkufi ka tsaya ka duba ya dace a wannan da wannan ma'anar ko bai dace ba to wannan majaz ne domin shi hakika baya bukatan al tawaqquf wajen istimalin sa shine ai kaga aka shine yace wa bit tabaduri yuwal asilu shi al-majaz al-haqiqa shine mutabadir hmm? to akasinsa kuma wanda yake ake tawakkuf kafin a yi amfani da shi ko kuma a danganta wannan ma'anar gare shi to wannan shine diddul haqiqa shine al-majaz eh wa kaunin itlaƙi alal muhali da kuma kasancewar a yi itlaƙinsa a kan wannan ma'ana ta majaz alal muhali abu ne wanda yake muhal wato ba zai abu ne wanda yake korarre ai gairu mumkin mara yiwuwa imma a cikin wato a imma wato a bisa haƙiƙarsa wa imma a bisa al'ada imma ilmiyan wato muhal a istihala din in ma ta zamanto istihala ce koruwa ce wadda take ta hakika ko kuma koruwa ce ta al'ada to abidu mubtada ne khabar labarinsa shine bil waqfi ay wa biddu bil waqfi fil istimali na'am وكون الإطلاق معطوف عليه شو كما كون الإطلاق معطوف عليه معطوف على الخبر كنا وكوني نعم yana nufi annahu majazi cewa ana sanin ita ma'ana ta majaz cewa ana sanin wannan lafazin da wato tsayuwar a tsayar da lafazin wajen wato ba da wannan ma'anar a kansa akan wata akan wani suna wanda yake shine na haƙiƙa وهذا هو المسمى عند أهل البديع بالمشاكلة wannan shine abin da ake ambatansa a wajen malaman ilimin badi' da cewa al-mushakala wal mushakala indahum to al-mushakala a wajen malaman al-badi' majaz to tana daga cikin majaz na'am kamar fadin wa makaru wa makarallah wa makaru wa makarallah sun yi makirci Allah ma ya yi makirci na biyun ne a yi wannan alal mushakala cewa yana fuskantar kamar yadda su ma suka yi haƙiƙaninsa mustahil ne akan Allah hmm? to amma an yi itlaƙinsa akan Allah a min babil mushakala hmm. shi kuwa itlaƙin sakin lafazi a bisa ma'anarsa ta haƙiƙa la yatawaqqafu ala ghayrihi baya baya takaita baya tsayuwa akan waninsa kaga kai itlaqin makru ala Allah ya tawakkaf ala cewa an yi itlaqin sa akan wani dan ya zamanto ya zamanto tababun al-mushakala wal ma'ana to ma'ana shine annaka idza wajadta ma'anayn cewa idan ka samu ma'anoni guda biyu ga wata ga wani lafazi itlaquha ala ahdihima la yatawaqqafu ala musamman akhar sakin wannan kalma akan ɗaya daga cikin ma'anonin guda biyu baya tsayuwa akan sunan akan wani suna daban na wannan ɗailaƙinsa kuma akan ɗayar ma'anar yana tsayuwa akan wato a akan ɗaya sunan to sai wanda yake baya buƙatar ka tsaya kafin kai itlaqin sa akan wani sunan to ka ambace shi cewa wannan shine haqiqa akan ɗayan kuma cewa shine majaz yana nufi baya halattar ka saki kalmar yin makaro ga Allah bisa misali ba a cewa ba za a ce Allah makir ba ne wato ba za a ishi kakin wannan sunan daga Allah ba sai dai idan sakin wannan makarin um, ya haɗu ya yi musahaba da wato sakin da bayar da wannan kalmar makaru ɗin akan al fayakunu hadha min sai zaman to wannan babin sa babin mushakala ne wallahu a'lam sai ka ce ka Allah kuma shine mafi sani ka ce Allahu makirun Allahu yamkuru lil ladina yamkuruna su amma ba za ka yi itlaqin ba dole sai ka yi tawakkufin itlaqin sa akan janibin Allah jalla wa'ala, ala akan wato ya zamanto an yi itlaqin sa akan wani ne al-musamman akhar akan makhluk hmm? eh, na'am sai an yi taqyid kuma shi ne itlaƙin lafazin akan buƙata akan wani musamma al akar ba shi wanda aka itlaqin na farko ba wa akidu kaida ka gani aiwa zaka iya cewa kenan Allahu ya yakidu bil ladina na kaida min babil mushakala ne to wannan itlaƙin kai da to majaz ne eh, majaz ne na'am bar da Allah mu ga abinda Sheikh Muhammad al-Muqtar Sheikh Muhammad al-Muqtar ya faɗa akan wannan yace wa qad ikhtalafa al-ulama fi yace al-mushakala shine at-ta'biru an shay'i bi lafzi ghayrihi li fi suhbatihi wato kai ta'birin a kai ta'biri akan abu da lafazi wanda yake ba nasa ba saboda afkuwarsa akan haduwa da wanda lafazin aka yi itlaƙinsa a kansa kaga saboda an yi itlaƙin makaro aka alallah saboda ya afku a cikin itlaƙinsa ga waɗanda suke yin makaro يجي وقد اختلف العلماء في وقوع المجاز في القرآن كما اختلفوا في, وقوع في وقوعه في اللغة فقال بعضهم إنه الغالب في اللغات كما نفاه البعض مطلقا وكل ما يسميه القائلون به مجازا فهو عند من يقول بنفي المجاز أسلوب من أساليب اللغة العربية قال الشيخ رحمه الله في منع جواز المجاز إلى يعني والده وأوضح دليل على منعه في القرآن إجماع القائلين بالمجاز على أن كل مجاز يجوز نفيه ويكون نافيه صادقا في نفس الأمر فيلزم, القول فيلزم على القول بأن في القرآن مجازا أن في القرآن ما يجوز نفيه ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء في القرآن من القرآن قلت آه، شي محمد محمد المختار كينا رحمة الله عليه شيني وندي رسوكوانا كم كدن لو جعلنا المجاز مثل الخبر أو قسناه عليه في التعريف إن أمكن ذلك فنقول يجوز نفي المجاز لذات المجاز كما أن الخبر يجوز نفيه لذاته فإذا كان المجاز في الوحي فلا يجوز نفيه كما أن خبر الوحي لا يجوز نفيه أمكننا الخروج من هذا, الخروج من هذا الإشكال الذي أورده الشيخ رحمه الله ولم أرى من قال هذا فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ثم إنه لا مشاهدة في الاصطلاح فكون بعض العلماء يقول في القرآن مجاز والآخر يقول أسلوب أسلوب عربي خلاف لفظي لا ثمرة له أنشي الخبر شيني ما يجوز نفيه كو كو هكذا shine ta'rifin al-khabar ma yajuzu nafiyu ah, ah, inda al-nuhat wa inda al-balaghiyin wa inda al-balaghiyin shine al-khabar ai hmm? tunda shine alladhi yahtamilu al-sidq eh, wal-kadhib li dhatihi li dhatihi yahtamilu al-sidq wal-kadhib li dhatihi to to ka gani to yanzu shi ba bane wannan ma'anan ne amma ana nufin ma ya juzu na fiye liratihi shi alkur'an habar ne wahayi ne la ya juzu na fiye likaunihi la ya juzu na fiye li'annahu min Allah la li'annahu liratihi la ya juzu na fiye amma li'annahu min Allah ta'ala la yajuzu nafihu eh tamilu sidqa faqat amma idha kana li dhatihi to yajuzu nafihu yahtamilu sidqa wal kadhib hmm? to fa haka haka nan ma majaz shine al majaz wato yajuzu nafihu li dhatihi in aka kara wannan li dhatihi kaga an fita daga cikin khilaf din saboda ka su wanda suka ce babu majaz dalilin su shine an ce ai almajaz ya na fihu to shi ka laisa fil qur'an ma na fihu saboda haka laisa fil qur'ani majaz shine a abin nan mantiqin nasu hmm? to amma muka dauka kan cewa kamar yanda akai a wajen khabar za a yi a wajen majaz kaga kenan zai to kan cewa babu wani wannan irad din ba zai to yalzan ba sai to shi almajaz abin da yasa aka ce ya na fihu ai li zatihi to in ku yajuzu nafihu li zatihi lama ne akan ya afko a cikin alqur'ani tunda ba za wannan ba zai sanya cewar a cikin alqur'ani akwai abin da yake yajuzu nafihu ba mm. tunda wannan jawazu wato jawaz adamu li nafihi la li zatihi bal li kaunihi min indillah wa qawluhu wa qawlu al-itlaqi ala al-muhali na'am fadinsa kuma da yayi wa kaunu al-itlaqi ala al-muhali yana nufi ana sanin almajaz cewa da kasancewar wato sakin lafazin saki ne akan abin da yake wato rashin ba abu ne mai yiwuwar a wannan sakin ya zamanto an yi shi a kansa ba hmm. wato ba zai yiwu a amfani da lafazin akan wannan ma'anar ba amfani da shi akan ma'anar zai zama to amfani ne da shi akan abu wanda yake mustahili dan haka dole a ɗauki ma'anar akan majal saboda haka ɗauke shi akan haƙiƙa zai zama to ana an tabbatar da abin da yake mustahili hmm? kamar was'alil ƙarya to sakin yin tambaya ga alƙarya da ma'ana tambayar alƙaryar mustahil ba mai yiwuwa ba ne domin ita alƙarya tana kasancewa ne tana haraɗuwa ne daga wato bangwaye da hanyoyi da sauran waɗannan don haka rashin yiwuwar yin tambaya ga waɗannan abubuwa da aka ambata da suka haɗu suka mayar da alƙarya alƙarya dalili ne akan cewa abinda ake nufi tambayar mutanen alkariya amma ilimi yana wajen Allah yanzu saboda haka kaga in aka ce kamar in aka ce abin nan shufiyar maridu minar dawa hmm? to kaga wannan an san kan cewa shi wannan addawa din hakikatan ba ne yake kawo ba saboda aka sai a ɗauka kan cewa wannan isnadi ne wanda yake na majaz hmm? amma hakikatan wanda yake warkarwa Allah ne inda shi kuma wanda saboda aka duk wani wanda yake al-isnad wato isnad jingina a mai aiki jingina wadda take ta sabab wal musabbab za a ɗauke shi ne akan ala ababil majaz domin hakikanin wanda yake yin al'asbab ɗin wanda yake tafi wanda yake sanya sababi ya tasiri akan musabbab Allah ne na'am wa wajibul qaidi wa ma qad jumi'a mukhalif al-asl majazan sumi'a na'am karanta sharhin kafin wannan qawluhu na'am fadin sa wajib wajib Biljarri. jarri wato majrur abun ne a kan ne akan alwaqf ay wa yurafu uh, uh, bi wajibi alqaidi um, qablahu wato shi ma daga cikin alamomin almajaz kenan wa qawluhu wa ma qad jumi'a ila kuma da ya ce wa ma qad jumi'a zuwa ga ƙarshe? ma mubtada ita maɗin na mubtada ce shi kuma alif na jumi'a da aka faɗa aliful itlaq ne wato wanda aka kawo shi a ƙarshen kafiya shi kuma mukhalif hali ne min ad-damirul mustatir a cikin lafazin jumi'a a cikin wannan wanda yake shi na'ib fa'il ne wa majazan hal min na'ib fa'il sumi'a shi kuma majazan hali ne na na'ibu Fayil din sumi'a da aka kaddamar da halin akan amilinsa shi ma alif ɗinsa lil islas ne ita kuma jumlar sumi'a kabar ce ta almuktada ta ma abin da yake nufi a baitin a shewa shi almajaz har wa yau ana saninsa da lazimtar ƙayyade lafazin da yake nuni a kansa kamar kamar jana'a waqfid lahuma jana'a dhulli hmm? wato kaga sai da kaidi hmm? sai da kaidi sannan za a san cewa tunda azul ba shi da jana hakikatan saboda haka jana ba zai yi a itlaƙinsa haka a itlaƙin jana a kansa ba dole sai da taqidi Hmm? da kuma naril har hmm? wuta yaƙi ai ba shi da wuta wanda aka gani saura ka tafiyinin shi ne yasa aka ɗauki wannan ma'anar hmm. na farko ana nufin linul janib wato taushin hali taushin sashi wasani na biyu kuma yana nufin tsananin yaki والتزم تقييد كل من الجناح والنار تو aka lizumta kayyade kowanne daga cikin fuka-fiki da wuta da abin da aka jingina aka jingina ya zuwa gare shi ba za ka ce ka sassauta fuffike gare su ba dole sai ka yi taƙidinsa da azduri don a nuna kan cewa abin ake nufi taushin hali haka ba za ka ce ba za ka ce ba za ka ce annar ba ka ce da haltun nar hmm? kana so ka ce da haltun nar alhar ba za ka ce da haltun nar ba dole sai ka yi taɓidin da alhar sannan ma'anar ta majaz wani wato hakika ita za ka iya itlaƙinta amma in majaz ne za ka iya itlaƙinsa ba dole sai da wannan taɓidin sai ka ƙayyade shi na'am wato shi ne kaga aka lizimta kayyade kowanne daga cikin fuka da wuta da abin da aka yi idafar sai zuwa gare shi shine na farko azul na biyu alharb ita wannan idafar da aka yi ita ce karinar da take tabbatar da majas lizimtar ambatanta ita ce alamar tantancewar majazi daga hakika cewar dole ne sai an yi wannan izafar an kayyade wannan shine yasa ya zama to ba hakika ba ita hakika ba ta bukatar wannan taqid ba ta bukatar wani kaidi da baibayin da aka rinka ma wannan fahimtar ta majaz shine yasa ake sanin cewa wannan majaz ne kuma wannan duk sune qara'in din da suke tabbatar da ma'anar majaz sune qara'in din tunda dama an ce ai tun a farko kan cewar shi a wabi tabaduri yural asilu ko in lam ku dalilu laddakilu to wannan a tabadur din shine yake da hakika amma wanda yake babu tabadur ba kaga dole sai da karina to wannan duk misalan qara'in din ne kawai yake kawowa na'am falala'atu huna to dan haka al a nan wajen al-mushabahatu bi sifati zahira shine kama a cikin sifa ta zahiri وهي قول الله أعلى yahuffa tsahi tsa'iru ala farsihi shine kan cewa kasancewar shi fuka-fiki wato wata ala ce wata abin amfani ce wadda wato tsuntsu yake lullube wato 'yan tsakinsa da ita da suke nuna wato tausayi da jin kansa da kuma kasancewar ita wuta mai tsananin wato kawo mai tsananin kare dangi ce mai tsanani ce wajen karewar wajen halakarwa to kaga kowanne daga ciki kaga akwai ma'ana akwai ma'ana ta sifar zahira da yasa aka faɗa saboda wannan tana nuna rahama da tausayi da jin kai shi sa aka yi amfani da ita wajen aka yi amfani da aljana a wajen wannan majal haka zalika ita yaƙi kamar yadda tsananinsa wato yake gawo yake gaggauta halaka da karewar rayukan mutane eh, to haka wuta ma take wannan في أول الآية واختر لهما جناح الذل من الرحمة sai da bai ke fassara masa ma'anar janaha zuri da malamin ya mara fassarar kawai abin da ke sai su zaɓe

malawi eh, eh. Eh, kawai shi ne ya ya kawo ya yi hukunci na condemn kenan a kansa to kamar yadda wuta haka take karewar mutane cikin gaggawa to haka ma yaƙi yake shi yasa sai aka yi aka yi amfani a wannan mushabahar wannan kamar sai aka yi amfani da ita wajen itlaƙinsa akan yaƙi aka ce narul har na'am na'am Na'am, haka zalika almajaz yana tantantuwa daga hakika da yin ma lafazi jam'i sabanin yadda ake ma yadda ake yake jam'in lafazin a bisa ma'ana ta hakika to gan aka ce al'amuru bi ma'ana da ma'anarsa ta fi'ili wato sha'ani hmm? wato halin kasancewa ma'anarsa majaz ce majazan eh hal ba majazan halin kasancewarsa da ma'ana ta majaz to ane masa jami ala umur hmm? ko al'amuru bi ma'ana sha'an kaga jam'insa umur ko Mhm. bi khilafi saɓaninsa da ma'anarsa ta alƙaul hakikatan mhm. ana masa umar a jam'insa awamir ne amr ana nufin wato ai a talaffun lafazin da aka umarni da shi kaga ana jam'insa a bisa awamir amma an kace amr kana nufin fi'ilin shine sha'anin abin da ya faru fi'ili din to shi ana jam'insa ala umur amma fa wannan ana wannan an kayyade shi da abin da aka san cewa yana da ma'ana ta haƙiƙa kuma aka yi taraddudi a cikin ɗaya ma'anar tasa to sai a buga sai a kafa dalili da cewar majazi ne da saɓanin lafazin jam'i din daf'an lil saboda a ije wato tarayya a cikin ma'ana ta majaz da ma'ana ta haƙiƙa ibn hululu wa haka al'abiyari ya hikaito daga sibawaihi da waninsa an na jam'a fi tsara fawa'in laifin cewa jam'in fi'ili a kan fawa'il la yasih baya inganta wato abin da yake fi'ili ne kai jam'insa a ala fawa'il kamar Amur a sigat da ma'anar sha'ani kai jam'insa a wa'ala awamir to wannan la ya wa alai to a bisa wannan sai jam'ani fi siga sai zamanto jam'in guda biyu sun yi ittifaqi a siga wallahu a'lam to Allahu a'lam la yasih wannan bari mu ga nashrul bunut na'am a bari mu ga abinda nan yace al-lafzu ala khilafi على خلاف جمع الحقيقة مجاز كالأمر بمعنى الفئل مجاز ويجمع على أمور بخلاف بخلافه بمعنى القول حقيقة فيجمع على أوامر وهذا فيما علم له معنى حقيقي وتردد في معنى في معنى له آخر فيستدل على أنه مجاز باختلاف الجمع فلا أثر لاختلاف الجمع في تمييز الحقيقة من المجاز مطلقا to wannan شرهي يأتي sharhin هذا ضعيف لأن اختلاف الجمع لا إشعار له البتة بكون اللفظ حقيقة أو ضده to bari mu ga ma'anar baitin yadda take daga wanda ya wa wajibul qaidi wa wajibul qaidi wato abiddu bi wajibil qaid kuma ana sanin da bikin alamomin almajaz wajibil qaid wajabcin qayyadewa wajabcin yi masa kaidi ba a itlaqin ba kama janahu dhul din kaga dole ne ba za ka yi amfani da jana da ma'anarsa ta majaz ba sai idan ya zama to kayyade ne da cewa ya haɗu da wata kalma da za ta ba da wannan ma'ana shine kamar azzul haka zalika nar ba za ka ce nar tana da ma'anar shidda ba ba ma'anarta ta haƙiƙa ba sai idan an kayyade ta da cewa kamar narul har hmm, hmm. to shine wannan alama ta alama ta uku kenan wa qaid wa ma qad jumi'a mukhalif al-asli majazan sumi'a haka kuma ana sanin sa da lafa ma abinda aka yi jam'i aka yi jam'in sa mukhalif al-asl sabanin jam'in al-asl shine jam'in hakika majazan sumi'a idan a a sorry ne yace nan wa mukhalif al-hal min al damir al-mustafi jumi'a مجازا حال من نائب سائل سمع وما سمع قدم وألف والإطلاق وسمع نعم جمع ديكي وما قد جمع مخالف الأصل مجازا سمع إذن واتو جمع da aka masa ya zamanto sabanin jam'in haƙiƙa ne to wannan an ji shi akan cewa wannan shine majaz shine jam'in majaz ɗin ya zamanto mukhalifan li jam'il haƙiƙa. to sai dai wannan kamar yadda muka gani an ce wannan da'if ne wannan yana da rauni saboda kamar yadda yake yadda yace a cikin nan a ikhtilafu jam'i la ish'ara lahu albatta bi kauni lafzi haqiqatan fi ma'nahu aw majazan na sai mu tsaya a tashi a cikin al wanda suke so su dan kara karatu a cikin wannan sai su duba wannan sharh al munir wajen alamomin almajaz da alamomin hakika sharh al munir dan ya fi a shi ba sai kayi kokawa da ba sai kayi kokawa da abiyat din ba zai kawo maka su azbani sharh al-kawkab ba na al-futuhi na al-hanabila yake kun san da hanabila da malikiya da shafi'iya babin su daya a usul eh su ne ake ce ma a manhajin su manhajul mutakallimi hanafiya su kuma babin su daya su ne manhajul haka tawajjuhin daban ne duk abin da yake shi yasa din ai ga. abinda kamar shafii a su suka fara jam'ul jawami din suka yi jam'ul jawami shine suka dauke shi a malaman hanafiya a malaman malikiya shine suka yi masa a suka su halolo suka yi masa nasu suka yi masa sharhi a bisa manhajin almalikiya kuma shi shekul amini masa waƙe hanabila su kuma su ma suka ɗauke shi suka yi masa sharh alkaukabul munir na futuhi suka ɗauke shi suka yi istisarinsa suka ɗan ƙara abubuwan da yake da malamansu su kuma suka yi amma manhajin ɗaya ne hanafiya su kuma manhajinsu daban la mushaha wato babu rigima Mm. babu rigima babu inkari babu babu i'tiraf akan istilahi mm. wato ka gani shi ya su wanda suka ce a majaz ne sun kira shi majaz wanda kuma suka ce ba ba za ka ce majaz ba sai dai ka kira shi uslu to don ka bashi wannan suna daban bai nuna kan cewar ba mai sabami ba akan hakika kawai suna ne daban mm. kamar mutum ne ka ce a wani a barana ne ya ce a ba dai bara ba sai dai ka ce hadimi <laughs> to akwai ma <laughs> san mihi ma shi ta ka yi duk suwan da za ka kira shi ka kira shi yana nan dai a matsayinsa to shi ne lamu sha hata filistila na to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu